takarda ta farko ya ce assalamu alaikum malam ka karanta hadisi da masha amma a namu maza aka rubuta to inda hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da sittin da shida ne hadisi na biyu cikin babu fadlil mashi ilal masajid hadisin da aka ce wa anhu ana nufin wa an abi huraira annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tatahhara fi baitihi thumma masha to a nawa dai masha ne amma dai da kalmar masha da kalmar maba duk ɗaya ne amma dai ni a nawa masha ne la'alla ka ma'anar aka duba an gane ko tunda a qur'ani ma ubangiji subhanahu wataala yace idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au da masha da sa'a da maba duk ɗaya ne shi yasa a kira Umar dan Khattab idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati famdu an gane ko ila dhikrillah wa dharul bai'a zalikum wannan kenan ta biya ce assalamu alaikum malam mutum mutanen da suke tafiya ƙauyuka don yin da'awa kuma a masallatai suke sauka kuma suna kwana uku a kowanne masallaci don karantarwa me matsayin ibadarsu ta karantarwa da sauransu ai wannan gagarumar ibada ce bal ibada ce wacce ta fi da yawa daga cikin ayyukan ibada lada domin ibada ce ta annabawa ibada ta da'awa ibadar da ubangiji subhanahu wata'ala ya yaba wa masu yinta ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموئذة الحسنة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فذاك وأن إبادة شبا كرما بقرية جسكي to amma ban san ba menene mahallin shahin na mai tambaya da alakar hakan da karatunmu tafiya dan su sauka a masallaci ai baya nuna masallacin suka je ko ba haka ba dan kaka alakanta wannan tambayar taka da cewa da ne ba a yin tafiya a je masallaci wancan dan a je masallacin dan a girmama masallacin ko a girmama wani a masallacin wannan ba a yi ko shakka babu kaga ibadojin da yau wasu suka kirkire su a wasu makabartu ko suka kirkire su a wasu masallatai bugu da ƙari suka bubbunna wasu shehunnansu a cikin masallatan kaga ba addini bane ba domin asali manzo Allah ya ce yahudawa su ne waɗanda idan annabawansu suka mutu suke gina musu masallatai manzo Allah har yana shimfidar ajali bai fi sauran kwana biyu ko uku fa bar duniya ba yana suma matansa suke hira a sa. da nana ummu salama da nana aisha in ban manta ba da nana ummu habiba ramla bintu abi sufyan sai suke cewa ina ma in annabi ya rasu a binne shi a masallacinsa a yi masa kaza a yi masa kaza su ma yake amma ya farfado domin waɗannan matan nasa ummu habiba da ummu salama su sun je hijira habasha da aka sun ga yadda ake yi a ƙasar habasha sai suke ba da labari na wata gagarumar coci da suka ganta a habasha sunanta mariya akwai kabarurrukan annabawa da mutanen kirki da fasto fasto da kaza da kaza a cikinta suka ce ina ma shi ma annabi ai masa haka sai firgigi da tashi sai ce ula'ika sharrul nasi wadancan da kuke gani ba mutanen kwarai bane sharrin halitta Allah kenan kanu idza mata fihim rajulun salih sun kasance in mutumin kwarai a cikin su ya mutu banau ala qabrihi masjida sai su gina masa masallaci akan kabarinsa wattakazu tilka tafawil kuma sai su hotuna a cikin masallacin ula'ika sharrun nas waɗannan sharrin halitta kenan a wata ruwa da yace qatalallahu alyahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masjida Allah ya tsine wa yahudi da nasara sun riki eh, eh, kaburburan annabawansu da shehunnansu da salihan cikinsu a matsayin masallatai to kaga wani laifi ake ginawa akan laifi bayan an gina masallacin a makabarta ko an ɗauki kabarin shehin an shigar da shi masallaci sannan kuma ake kai masa wata ziyara ta shekara shekara ko ta wata wata ko makamancin haka manzo Allah da kansa yace Allahumma la taj'al qabari wasanan yu'bad Allah karka sa kabari na ya zama gunkin da za a rinka zuwa yi masa bauta wanda su da kansu a garin nan sai da suka faɗa cewa ba dan maka da madina a hannun wahabiyawa take ba da Allah kaɗai ya san me za su yi a wajen suka ce wannan cika alkawarin annabi ne da addu'arsa da Allah ya amsa bai ba da ɗaya daga cikin manyan masallatan nan a hannunsu ba su suka faɗa da bakinsu domin sun san inda a hannunsu ake abin yake to wannan bautar dai sai an yi ta kuma mutanen da suka bauta wajen da ba ma kabari ba ka da garantin ma kabari ne wani wajen kawai ƙasa aka tara aka tasa wallahi ba ka da garantin ma kabari ne nan mu Najeriya fa da sauki abin ku shiga kasashen laraba ku ga inda ake shirka ake bautawa kaburbura kowace unguwa tana da kabarin shehi duk wanda zai yi wani abu sai ya je kabarin shehin ya nemi sa'a ba wai su a gari ne kwaya ɗaya ba duk unguwa ka je su dan ka gani duk unguwa suna da kabarin shehin da suke bauta masa in yan mata za a yi wa aure sai sun je wannan kabarin sun nemo sa'a zaman gidan miji in yaro ne za a sa shi a makaranta sai an je an neman masa sa'a in business ka tafi oda sai ka je wajen shehi ka gaya mar yana kwance a makabartarsa shi lokacin da yake raye ko faleti bai da shi a kasuwa amma shi zai baka sa'a zuwa oda in kura tana maganin zawa ta yaukanta man da yake dare ba ya zama shugaban yan kasuwa ba na garin su wani shehin bai da ɗaya ya mutu wani shehin gwauro ya mutu wacce zai samu mata ladan noma ta rufa ma asiri bai samu ba amma wai za ka yi aure ka tafi neman sa'a wajen sai aura ma mata yawan kura tana maganin zawa cewa kanta shi ma ya aura ma dodewar tunanin da bacewar har ina to mu namu da ɗan sauki ba ziyarar makabarta ne laifi ba amma ku sa ta duk shekara a rana kaza a watan kaza sai kun yi wannan sabo ne addinin musulunci ba a taɓa rawaito wani lokaci da sahabbai ko annabi kansa ko ‘ya'yan annabi suke ziyartarsa duk rana kaza a shekara ba ba ko wanda za a ziyarta sama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka ce ka kayyade wata rana duk rana kaza sai na ziyarta annabi wani fa yazo ya tambayi Imam Malik zai tafi aikin mahaji yace da Imam Malik in zo masallacin annabi in dau harama ko in tafi zulhulaifa Imam Malik ce tafi zulhulaifa shi yana ganin ga annabi a kusa da ni sai na tafi wani miƙati ka ce to ai in ka zo wajen sa ka ce za ka ɗau harami daga nan nan waye koya ma shi dai can ya ce a ɗauka. yanzu ka kaga ka canja masa addini baka gane ba ba magana falala da daraja muke ba wannan muttafaqun alaihi duk duniya ba wata ƙasa mai tsarki mai daraja sama da inda annabi yake kwance ta fi ko ina tsarki da daraja amma kuma ba a shar'anta wata ibada a wajen ba sai mai ka'ida da abin da malam mai ahalari ya faɗa waya kifa inda amrihi wa nahyi inda aka umarce ka yi inda ba a sa ka ba ka tsaya to wannan shine soyayya kuma shine biyayya amma ba kawai in shata in faɗa wancan ma ya shata ya faɗa wancan ma ya shata ya faɗa wannan shine soyayya ba in haka ne addinin namu ba zai taɓa zamowa ɗaya ba sai ka je ka tara yan tabbata addinin su daban su ma shehin su ya shata musu yan gwarzo addinin su daban shehin su ya shata musu da ka matsari mun gani su ma nasu daban shehin su ya shata musu in kai gabar wudil su ma nasu shehin ya shata musu to kuma ana nan ana nan addinin zai zama duk shekara sai an canja shi domin idan wannan shehin ya mutu kaga tunaninsa ya wuce kuma za a haifi wani shehin shi ma in ya zo sai kawo sabo to kaga yanzu shehu bai da iyaka addini bai da adadi bai da iyaka sai ka samu mutane a wargaje suke a wargaje suke to shi kuma Allah so yake mu zama daya akan addini daya annabi daya littafi daya alqibla daya wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fattaqun wa ana rabbukum fa'budu ga al'umma ku nan al'umma daya ce a tsari daya muka dora ku annabin ku daya alqibla ku daya littafin ku daya Allahn ku daya wanda za ku koyi addinin daga wajensa shugaba annabi daya ni ne ubangijin ku ku haɗu ku bauta min inji Allah to amma matukar muka kare wannan ka'idar to shikenan mu shiga rudani mu shiga rubuni kuma ba ka da damar ka wancan musu shi ma ba da damar ya maka musu to da shi kuma Allah ba haka yake so ba Allah so yake ya hada al'umma karkashin shugabanci guda koyi guda jagora guda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da karka hada mana magana tsakanin tafiyar ibada dan masallacin dan a nemo falalar sallah a cikinsa da kuma tafiya ta aje ai wata ibada amma a sauka a masallaci wannan daban tsakaninsu an gane ko domin masallacin maka shine yake da daraja na in kai sallah a cikinsa sai mutum ya yi sallah dubu ɗari sannan ya kamo ka raka'a biyu tak in ka je kai a masallacin makka duk masallacin duniya da wani zai je sallah sai yayi irin ta dubu ɗari zai kamo ka to kaga ina da haɗi ai kaga abun ba sama wa yaro nisa to ko da wannan ma yan wajen nan ba su ci su zama waliyai ba mutumin da kullun yake kere ka da sallah dubu ɗari kullun sai ya kere ka da sallah dubu ɗari kowace iri ya fila ko farilla ai kai in an ce za a zo a yi lissafi a yi zube ban ƙwarya ta a yi ɗacin adadin lambar ibada ta kama ba ɗaya bace ba Allah ya zaɓe shi ya aje shi a can kai so ya turo ka yamma sai hakuri Allah ya turo ka yamma da kasuwar kurmi idan ka tsaya kai imani ka ɗaukaka in baka imani ba wallahi ka kurma kurmi Allah ya tsare to haka masallacin Qudus haka masallacin Madina kowanne da falalarsa da ta tabbata a hadisi na idan kai sallah a cikinsa duk masallacin da ka je sai ka yi adadi mai yawa kafin ka kama wanda ya salla a wajen to kaga wannan daraja ce ta su masallatan kuma ko ba komai ma ai za a gane the difference is clear masallacin da annabawa suka gina da masallacin da ni da kai muka haɗu muka gina masallacin da wani leburan ma da ya gina masallacin shi baya sallah nawa ne masallacin da leburorin da suke zuwa su gina su sallan ma ba sa yi bata dame su ba su kai su gina muku masallaci su tafiya su amma wancan masallacin fa dan Allah ya ba su lasisi da garanti annabawa ce su gina maka ibrahim da isma'il suka gina wa iz yarfa ibrahimul qawa'ida min albayt wa isma'il Birkilan ibrahim leburan isma'il waye abun yarwa to kuma ka haɗu dan Allah wancan masallacin da koma wani masallaci amma sai mutane su zo suna wani rudu suna gidadanci sun kasa su gane sun kasa su da baccin makaho ana tafiya maka ka je kai sallah ka yi haske ka yi ƙanshi ka sha zamzam sai a zo aje ka a farko ka tafi wani masallaci ko ma ina ne ko ma ina ne ina ai sakarci ne wallahi in dai da common sense hankali ɗan ƙanƙani da mutum zai fahimta bai kamata ba a yi masa wannan gangancin ba ya kamata in ma in mutum magagi yake yake gaya maka wannan magana ka wanka masa mari ya watsake wai a ce wai nesa ta zo kusa wai da ka tafi maka ko ka tafi madina ka je wani wata ƙasa ma afirka ƙauyen ƙayau garin su ta sallah wai ka je nan wai zaka wai to in haka ne me bambancin wannan maganar da wasu suke faɗa duk da suna takamar su musulmi da abin da wani gwamna na filato ya taba faɗa John Madaki lokacin yana mulki wani gwamnan soja yace zai ba Najeriya shawara yana daga cikin hanyar da ake bi wajen lalata tattalin arzikin Najeriya maka da Madina da musulmi suke zuwa suna ta kai kuɗi wata ƙasa in dutse suke hawa su zo filato muna da duwatsu mahaukacin ka haka ya faɗa to amma shi ane masa kallon arne ya faɗi wannan magana yau waɗanda suke faɗar cewa kar a je maka kar a je Madina a tafi Senegal ko a tafi ina ne su wani kallo kake musu me marabar dan da faɗa a duk Allah da wulaƙanta manzo Allah ne Allah ya ce ga nasa manzo Allah yana waje ka ji cewa wai za a je wajen a tarar da wata falala waye shi wannan an yake wajen kaga bai kamata musulmi ma yi tunanin wannan ba wai an je an gina an binne eh, eh, shi ma da ƴaƴansa kusa da shi gefen dama da hagu kenan ka je ga madadin annabi ga madadin abubakar da umar kuma kuma shi ma garin an kira shi madina wannan sakarci ne wallahi kwarai da gaske abu ne wanda ya kamata mai imani in ya ji wannan imanin sai ya motsa kishin sa ga Allah da shi kishin sa ga manzo Allah ya motsa amma ba kai murna ko kai farin ciki ba ko mutane suna tafiya ba wani zancen kula da tsari da ka'ida mutane suna ta mutuwa a hanya wajen tafiya wai murna ma ake musu sun mutu to sun mutu wajen me sai ku gaya mana a wajen me suka mutu da za a yi musu murna hukumomi ya kamata su datse irin wannan barnar su hana ta aukuwa domin hanya ce ta salwantar da rayuwar mutane hanya ce ta bawa yan fashi baje kolin su kasuwanci saboda titunan da muke da suna afirka ba su kafa a rinka irin wannan doguwar tafiya a kansu ba motocin ma haka in dai za a tattali rawukan yan al'umma da kiyaye dukiyoyi da mai sai an hana irin wannan tafiya saboda ba ta da aminci bayan laifin da masu aikatawa suke yi a wajen ubangiji subhanahu ala. Allah ya samu gani takarda ta kusa da ta karshe ce Allah ya kara malam lafiya sallar la'asar idan ta wuce mutum a masallaci ya samu wani suka yi jam'i yayi eh ta yi inda a cikin lokaci ne inda a cikin lokaci ne ai ko a hadisi da muke karanta sai da muka kara da ruwaya bukhari man taraka al mu'tamidan a muta'ammidan ko man taraka al'asar muta'ammidan hatta gharibat ash-shams duk wanda ya bar sallar asar da gangan kuma har rana ta faɗi to wannan shine sharadin faqad habita amaluhu hakika aikin sa ya lalace da haka dan baka samu a jam'i ba na farko in ka samu a jam'i na biyu ko kai da wani kuka yi jam'i ko ma kai da iyalinka ka koma gida suka yi kuka yi jam'i wannan insha Allah duk babu komai ka riski sallar la'asar a lokaci baka batta ba da gangan kuma za ka samu falala aikinka bai ɓaci ba domin jam'i ba shine kaɗai wanda aka yi a masallaci ba duk da cewa na masallacin ya fi falala kuma ba shine wanda aka yi na farko ba duk da cewa na farkon ya fi falala amma da jam'in da ba a yi a masallaci ba da jam'in da aka yi a masallaci da jam'i na biyu da na uku har da na ɗari ma duk sunansu ka yi sallah a jam'i duk da dai malamai suka ce na farko na farko na farkon sun sun fi falala na masallaci kuma ya fi falala amma dai duk inda aka yi jam'i sunansa jam'i wallahu a'lam takarda ta karshe wata baiwar Allah ce makociyar masallaci ta ce assalamu alaikum malam akwai masu neman addu'ar ka da ta ɗalibai akwai makociyar masallaci tana neman addu'ar ka tare da kuma ta mm, ta bayar da kuma kyauta a baka da kyamaraman ma'ana wai baiwa Allah mai maganin gargajiya ce kuma kun san ana baje koli na masu maganin gargajiya a waɗannan kwanakin ko ana yi duk shekara a Kano state kaji wanda yake bibiyar kafafen watsa labarai ya san a duk irin wannan lokaci masu maganin gargajiya suna zuwa su baje kolin su daga kudancin Najeriya da dukkan sassan Najeriya wani lokaci har da kasashe na ƙetare sukan shigo za ku ji galibin gidajen rediyo a wannan lokacin sun ba su dama na tallata hajojinsu na kana na magungunan gargajiya to ita ma tana so ta fita wannan fage da haka take neman addu'a Allah ya sa a fita a sa'a dukkan kurakuran da ke tare da ita Allah ya gyara mata su Allah madaukakin sarki ya ƙara mata fasaha da basira da damar taimakawa al'umma ubangiji madaukakin sarki ya bawa marasa lafiyar mu kuma lafiya ubangiji madaukakin sarki marasa lafiyar mu gida da asibiti ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar ka ƙara mata albarka cikin maka da'a Allah madaukakin sarki ya saka miki da alkhairi mun gode mun gode muna miki fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi